ce kai mu to bari to bari yanzu me ke so a siya miki well it's okay amma ki bari idan na dan samu sukuni kaɗan in ne so sai na siya miki ko ko kuma zuwan ɗauke ki mu je ki shopping ɗin da kanki and I'll pay for everything kai come here please hold on yaushe ka fara aiki a ofis ɗin Eh, alright so wato ka fara guga ka fada da irin mu kai ma ka zama stack up shi ne za ka sa armless kana zuwa gaba na sorry sir get out bloody idiot assalamu alaikum it's okay baby okay um please hold on hmm? zan kira ki anjima restless moronic scatterbrained nincompoop kai ban ce ba na son ga ara ganin kowane dan iska daga cikin ku a ofis na ba ban gaya maka ba ah. get out Ina bai ni nuna ka aiko da gidan Malam Haruna akan maganar wakan bikin. And so what? Ba zan yi wakan ba. Na ce ba zan yi wakan ba. Get out of my office. Get out. I'm sorry sir. Mun yi magana da kai ka ce dawo yau. I said get out. ban Banda privacy kenan? Ka ce. I said get out. bloody idiot kai hakuri yalla wallahi sai da nace shi ya dan jira ne dan jira in masa iso will you shut up wani irin hakuri ba ku ke daure musu gindi suke zuwa suna mana irin wannan ba banda iskanci a ce wannan yana fakiri ya shigo sabin ban da yanci kenan look the next time ka sake mun haka zaka zaka ya hakuri ba za a sake Fantastic. Excellent, studio a kawai Okay, what's next? akwai biki na gidan alhaji bashir gabasawa sun ce za su aiko da naira dubu ɗari shida ba zan yi waƙar ba gaya mata ta nemi wani ya mata saboda ban da lokaci kuma na daina yin ƙananan waƙoƙi gaskiya rabi yana bai hajiya amina fa fan ɗinka tana yin ka sosai yallaɓe kuma har yanzu tana yin ka ba ta daina ba idan ta daina yi na sai ne ya kamata ka gane wani abu a cikin fans da nake da su sama da guda miliyan hamsin don na rasa guda ɗaya ai kamar an rage mugun iri ne ya kamata ka san haka to sai a maganar bikin nan na abuja wanda na yi maka maganar sajiya eh, yaushe ne ma takwas ga watan ya ina sani za mu je ai kai ma ka san ba za mu tsallake wannan bikin ba saboda mutanen sun saka kuɗi da yawa bayan haka kuma mutane ne wanda suka san mutunci irin na bidiya irin na biki kuma ka san aliki kawai za iya samun sama da miliyan goma hakuri zaki jamila ki hakuri. zan nemi wani mawaƙin ko nawa ne zan biya ya zo ya yi waka gaskiya abin da tahir ya mun bai kyauta mun ba ya watsa min ƙasa a ido duk irin abin da na yi masa a gidan gidana ta dalili na ma mutum nawa ya ɗauke shi waka amma ni biki na ƴata ƴar ciki na ya min haka lokaci ne ya ki buga masa waya ki ci masa mutunci wani irin kara ne ba a mishi a gidan nan ba ni shaida ce tun ba shi da kudin shiga studio kike mishi komai a gidan nan amma a ce wai ba zai zo ba a gidan nan yake cin abinci a'a karki mai gobe ai duk abin da na yi allah ya gani kuma da kike magana wayan kira shi a waya so nawa nake ta kiransa a waya ta kiransa a waya baya daukan mun waya sai dai manajansa ne wani lokaci yake dauka duk na faɗa wa ƙawayena zai halarci bikin kuma ko duk events ɗin bikin na ce zai zo amma wai a ce bikina ba zai zo ba akwai mawaka da yawa jamila duk da dai in shi bai zo ba ai waɗansu za su zo amma ni ma kaina na fi son waƙar tasa ni ma ban san jin wata waka in ba tashi ba amma ba komai rayuwa ce in dai yana raye zai ga ana yi babu shi tabbas jamila haka magana take lokaci ne kaman za mu gansa ce mun shigo da sa'a nan gurin wallahi tahir ne hadda na yi kamar ba zan zo ba wallahi hmm. Tahir, dan Allah fara ɗanyi mana hoto. ko na samu hujjar ta zan nuna kawaye na su san mun haɗu da kai hold it right there me haka eh kanki ya kulle ne wai me yasa kuke ɗaukan mutane banzaye irin ku ne haka kawai da gani na sai ki rabo jiki kina so ki kakari na ɗauki hoto ko wai ba ma ya gaya muku cewa alhartawa na sauko har ta kai haka kawai don kuna ganin mutane a tv ku matsa intanet ku gama a facebook twitter ku gama a instagram sai ku dauka a fili ma haka muke ko ok ba haka muke ba au ya haƙuri ai ban san tsada naka ya kai haka ba to in baki sani ba yanzu kin sani amma wallahi kai dan wulakanci ne mun taba sanin kai dan wulakanci bane sai yau don ma ka samu za a dauki hoto da kai kai dan waye ne ma wai tukunna mun dauki hoto da manya-manya stars wanda suka fika mu zo mu tafi wanda ko kai karan kanka ma sai ka so daukan hoto da su amma i don't blame you bari faɗa maka Sweetheart. Honey. I just hope uh, ranki bai ɓaci ba ko? Ko kaɗan. Ai na san ba ka flirting in nonsense don haka ma ko kaɗan ban ba. Kin san ba na san abin da zai bata miki rai. Kuma sanin kanki ne ko kina waje ko ba kya waje ni ba na ɗaukar hoto da 'ya'yan ƙananan mutane kuma ba na ɗaukar hoto da ƙananan yara daga 'ya'yan ministers shugaban ƙasa gwamna ke shi ba ku da mutunci kai kana da mutunci ne ku kun san mutunci kuna da mutunci ne kuka mana abin da kuka mana ke kar ka kuskura kar ka kuskura ka ce za ka taɓa ɗaya daga cikinmu domin wallahi in ka ce za ka taɓa ɗaya daga cikinmu ko ogan ka bai isa ya hana ka shiga masifar da za ka shiga ba wallahi na tsane sa na tsane sa ba na yin sa wallahi ba na yin sa ba zan ƙara kallon wani abu nasa ba dala wace mu take A gani abin da nake so in gaya ma abin da fa yake yi baya kyautawa ba a rayuwarsa saboda ba yadda za a ce a irin wannan rayuwar da ake yi masoyinka ya zama maƙiyinka bai kamata ba kuma wasu lokutan kawai kai da an yi magana sai ka je ka ɗauki gulma ka je ka gaya masa yanzu duk wannan abin da ne sai ka je ka gaya mai ka gulma ni aiki na nake yi kuma ni ban iya gulma ba a to ai kana zuwa kana gaya masa ne kuna gaggaya masa kawai ka share ka gano kawai a zuwan kama ne su waje ta can ka ci gaba da huci zuwan kama ne Duniyari rigar aro ce mai biye mata za ya zauce mai guje mata shi ya dace a rayuwarsa ya samu aminci mai ɗorewa. How time? How time? Ya za ka haka? haba ta ya za ka yi mu haka ka san fa jibi za a gama aikin nan kuma ni ka san yadda nake son wakan nan a cikin fim din nan wallahi ni fa da ƙin wakan nan wallahi gwara ma ba a aikin ba kuma na gaya maka daina yawo da irin wayannan mutanen mutum yana aikin turmi ka zo ka ɗauko shi ya zama hodi ga kanka bari mu baka shawara ah, don gwanda na gaya maka gaskiya ko ba haka bane kaga gaskiya wakar ka ba ta samu ba yau saboda gaskiya ko rubuta wakan nan ban yi ba kuma kai kanka ka san wannan abu ne fa na basira ka san cewa dai jahili ba zai rubuta waka ya waka ba ko eh. to abin da yake akwai ina ganin za ka bari zuwa ƙarshen wata kaga nan da sati biyu kenan in ya so sai a yi maka a natse a ba ta yi a ba ta yi sati biyu ƙarshen wata kenan komai ya ruce ma kenan to yanzu kake jin sallan mutane bayan kowa yana set an riga an gama haduwan sallame sun ce a'a an fasa aiki ba za a yi ba in sake hada mutane kenan wani lokaci a zo a sake yin kudin biyan sarkin kudin aikin waka ba zai yi ba wallahi wallahi asara za ka damu sa baki an ce ke kadai ke jin magana ki dan ko wallahi an ce ko gidanku baka jin magana in yarinya na tana gurina sorry bana interfering a cikin harkarsa tsakaninku daban tsakanina da shi daban kai hakuri to dai ka dai ka dai haƙuri ni dai a samu a yi min waka kana ji na ah, ba na so ka yi asara saboda haka abinda za a yi kawai ka turo min account number ka in ya so sai a zuba maka kudinka a cikin dawo maka da wallahi ni ba abin da a'a saboda kai ba za ka iya jira ba tunda ba za ka iya jira ba kana tunanin zan jawo maka asara sai a dawo maka da kudinka bari ka ji wani abu da baka sani ba ni fa waƙar fim ma gaba ɗaya bai cikin ajanda na ba san yin waƙar fim nake ba nawa kuke biya ne kuɗin fa da kuke bayarwa bai fa kai kuɗin da zan siya ruwa in sha ba ba kawai ina yi ne saboda sabo kuma ana tare amma tun da abin ya zama haka za a baka kuɗin ka kawai ka yi haƙuri wallahi ban faɗi wannan magana dan bata maka rai ka yi haƙuri ka yi haƙuri wallahi ban faɗa dan bata maka rai ba na rantsi da Allah rayuwa wai sai duk wannan abin da kake Allah ya ga dama kana ba ka wannan da daga gurin mutane ba ba Duka al'amarin guda ne in ka tara a sayi ka ɗebe. Gaskiyar zancen bahaushe in ka shuka a za ka girbe. Yau idan ka fito a ganka, taron kuma sai ka raɗe. Yara ne ya sai ka dace, kar kamar hanya ka kauce, kai da kai ne ku kawance, ka riƙe haka kar kamance. Assalamu alaikum. Me fasahar arewacin ƙasar nan ranka ta kaf gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Na gajiya. Mala, ya dai? Are you out of your senses? Eh? Me haka? Shine da gani na za ka zo ka tare ni ka tsaya min a gaba? Ya haƙuri. Har kana ƙoƙarin miƙo hannu mu haɗa tafuka? Ban gaya maka. babu inda kuka iya da ni ni mudas ne kan da karan na riga na riski lokaci yanzu lokaci na ne ni nake ja ba inda kuka iya da ni ya gara ta kan yi da dutse bari gaya maka kamar shata haka nake inda ya zo ya shata layi ba wanda ya iya ketarawa haka zan ci gaba da zamani ba mai ketarawa ni ne jiya ni ne yau goban ma da ni za a dama ka ji na gaya maka babu wanda ya san gaibu domin shata da ya zamanin shi bai wulakanta kowa ba kai kuma ka fara to ba za ka je ko ina ba kuma Allah shi ke da zamani ba kai ba mu zuba mu gani ai baka san ni bane zaka gani ganar mu maganar wafi kai me kai waye mawaki banda mawaki kai waye sha sha sha saboda ne nake gani kai kai nura fensi kullum waka kullum waka na rasa lokacin da yaron nan zai amfana da waƙoƙin nan nasa kai ya malam kaka bashi ya ci gaba da kayan shi wallahi ni kaina da kaga ina aikin nan waƙoƙin nan nashi shi nake saurare saboda waƙoƙin shi wallahi cike suke da wa'azi Nuruddin Nuruddin Nuruddin na baba ai ban san har ka fito ba to ina za ka san na fito kana can kana rera wakoki? ni wallahi da karatu ma kake da ya fiye maka wannan wakoki. ai baba tun asuba idan na tashi ne sallah sai na karanta akalla wajen izo uku kafin fara komai ma ya fi ka sanin haka tunda duk sautin da yake fitowa daga cikin ɗakin yana ji yana kuma sauraren shi wato ke dai babanki baya laifi a wajenki ko malam kenan ai kai ma ka san bai cika yin laifi ba hmm, to kenan eh, bari in fita kasuwa idan na je na samu ciniki sai ka zo in baka ka je ka yi mana ne ka kawo a'a akwai dan kuɗi a hannuna baba jiya na dan yi aikin wankin mota ina ga akwai wajen dubu ɗaya a na yanzu me da me za a yi umma duk abin da ka ga ya dace ka je ka siyo babana yau. to shikenan Allah ya albarka Allah ya albarka yanzu kai yanzu a ganin ka wannan wakar har za ka samu wata ɗaukaka a kanta ni ba ganin nake shiriri da ba. antini na san ba shiriri ta nake ba idan kuma ba ke da cewa ba shiriri ta nake ba ki bani abin da na tambaya ki gani zan tabbatar miki da cewa wallahi ba shiriri ta nake ba gaskiya ba zan baka kuɗi na ka je ka ce zaka biya kuɗin studio a yi maka kiɗa sannan kai waka ba da dai wata harka ce saboda ni na ga baka iya komai ba ai anti ni dai wannan harkar nake so ne dan Allah dan annabi ki taimake ni kin ga ke kadai ce nake da ita wanda zan iya zuwa in roƙe ta ta taimaka mu idan kuma ba ke ba sai iyayenmu su kuma iyayenmu idan ban ba su ba ai ba zan je in ba a hannunsu ba na kawo maka abin da nake da shi ban dai da na nema anti idan abin da kike da shi ne ai sai dai in fita yanzu da ko buhu ki loda mun a ciki a waka kace to na fasa a'a ya hakuri ya hakuri shiga ki fito to yanzu haka kawai ka je ka raba ta da kuɗin ta akan abin da kai baka da tabbas kai baba sai dai fa ku tayani da addu'a gaskiya don ni sana'ar waƙan nan ita nake so don ina hange kamar akwai nasara a cikinta kuma ma kuɗin fa da na karɓa fa ba wasu kuɗin kirki ba ne dubu sha ne dubu sha ba kuɗin kirki ba amma ka je ka karɓa ni ba na son abin da za a ce an je an karɓi kuɗi a wajen mace ko wani abu saboda ba na so su taɓa abin da ba nasu ba shi yasa duk abin da zainab ta kawo gidan nan sai na yi ta mata tambayoyi a kai aiko zainab dai ka san ba daga nan ba malam duk mu duka fa min yadda da halinta kuma ma ni gani nake mun kyale yaran nan kawai mu ci gaba da yi mishi addu'an nan kamar yadda ya bukata shikenan Allah ya sanya alheri Allah ya albarka a ciki wani irin kiɗa kake so a yi maka waka ka wata iri ce eh to ai sai dai kowane ɗan rera maka wakar watakila kai zaka fi ni sanin irin kiɗan da ya kamata a yi mata shikenan bismillah rera man ba da Ni ƙauna nake bara ba ni na dai tunzura ga shikin yake na amzuciya ta ki haƙura Ina zata turmi kaɗai ke jurar yawan daka sai ga zuciya na doka kamar ana haka duk abin ƙasa na kaji ne za masu tsatsaka ciwon zuciya shin me ke ba shi waraka sura biki saka wa mutum ke tuno haka a jikin yada ake samun bai da matsuka gaskiya mutumina ka zo da wani sabon concept ga kafiya ga murya gaskiya ni na daɗe ma a rayuwa ban ji murya da ta tafi da ni kamar wannan muryar ta ba in Allah da wannan waka ta ba ba zama gefe ce yanzu abin da za a yi za ka sake rera min ita sai mu fitar da kiɗa bismillah <coughs> Ƙauna na kibara ba ne na daina tunzura ga shikin yake na am zuciya ta haƙura Na zata turmi kaɗai ke jurar yawan daka sai ga zuciya na doka kamar ana haka. Duk abin ƙasa na kaji ne za su sassaka. ciwon zuciya shin me ke ba shi waraka sura biki saka wa mutum ke tuno haka a jikin yana ake samun mai da matsuka da ki sakawa mutum ke tuno haka a jikin yana ke samun mai da masaka. Wai waye haka ne? Wala wani sabon mawaƙi ne. An ce ma bai fara shiga studio. Dan Allah. Amma ka ji muryarsa kamar ba mutum ba? Wallahi, ai makogaransa da tantanuwan kullatarsa ba irin namu bane. Hmm. Ka ce mu shirya. Allah mai iko. to ga kuɗin baba sai ya so a sai dukkanin abubuwan da babu a gida da abubuwan da suka dace ne ikon allah nuruddin yanzu wakar da kai yau har wani ya siya kuma ka samu wasu ayyukan to gashi nan ko kana gani malam ai na gaya maka wannan abin nashi wallahi baban za ba to alhamdulillahi uh, ah, nuruddin allah ya nufa muna da abin da za mu ci a gidan nan muna ci muna sha kuma dukkan bukatu ana magance su sai dai kawai abin da za ka ce mu ƙara akan rufin asirin da allah ya mana don haka rike waɗannan rike a wajenka kai ma kana da bukatar su ka je duk abin da ka ga ya dace a gida ka yi shi ka ji ko? Ok, rike wannan. nuruddin sai dai ba zan yi gaggawa ba wajen tunatar da kai cewa kai hankali da duniya domin duk mutumin da duniya ta ɗauke shi ta sa shi a inuwa to wallahi akwai mutane da yawa waɗanda za su yi ƙoƙari su tura shi rana ko da kusu suna cikin inuwan ne don haka ka riƙe wannan a zuciyarka kuma ka riƙe addu'a mu kuma za mu taya ka Allah ya maka albarka amin Allah ya wuce maka gaba amin hmm, karamar magana ta zama babba haka Allah yake al'amarin sa'anti. Lani ni duk na zaci cewa duk shiriri ta kaka ke amma da na ji wannan wakar ni kaina sai da nasara maka kuma ba ƙaramin daɗi nake ji ba musamman na tuna cewa dan uwana ne ya rera ta sai hamdala kawai anti gode wa Allah mm, tun da dai Allah shi ya yi min wannan baiwar kuma gashi yau inda ta zama gaskiya ne amma ka ce dai mun yi kuɗi kuɗi kuma anti eh mana shikenan daga fara sana'ar waka kuma sai mutum ya kuɗi eh mana to ni ba don kuɗi nake yin waka ga wallahi ni yanzu dai ina yin waka ne domin samu farin jini a wurin al'umma su rika yi min addu'a don duk mutumin da yake da masoya irin waɗannan suna yi masa addu'a idan ya haɗu da amin ɗin mala'ika sai ki ga duk abin da ya kuma sai ya samu dace ni da wanda nake so da ku ku ci gaba da tayana da addu'a saboda ina ji a jikina cewa rigar da na saka yanzu rigar aroci ce kamanya ka ji wani shashanci kana nufin ka ci wannan rigar da ka saka mata jikinka ta aro ba irin wannan rigar ba ne to menene riga ce wanda Allah yake sa wa dan kowa yana san shi sanda ya zare ta yi bai wani sai kaga kuma ba a maganar ka to shine nake fata ta zama dawwamammiya a jikina ko kuma duk sanda Allah ya karbi kayansa to ya zami haka ne gaskiya ne gode kwanan nan zaki ji ana magana ta a gidan rediyo mm-hmm. na kwashewa insha Allah kar ka damu dan uwana dan Allah mai muna da wakan nan daga farko Gaskiya ina jin daɗin wakan nan ne. ai wannan wakar tun jiya na sa ka rufe ke ganin ta na fi san da san wannan wakar kai amma yau mai wannan gani ke Nuruddin kenan wanda a lokacin da ba taba yin mawaki da tauraron sai harka eh, harka kamar Nuruddin ba kai lalle kan lokacin sa ne kai kamar da lokaci ya kawo wasu sai nasa daga baya sun wuce yanzu ma Allah ya kawo shi lokacin shi gaskiya wakan ya mun daɗi ta ai nura din sai dai Allah ina ga ya miki ne waka ce ko ina ai dole ma sa shi a ringin tin ai nura din yayi gaba <laughs> come on kare wakan ya burge ni wannan kika ci gaskiya wakan ta shi ke ma san labarin shi ai na san labarin shi nura din ya duga zakin murya ya kika ji kalamai ga kalamai ha ba ai wannan sai kamar ce da inda zaka find? Wow. I think I'm okay with this. <sighs> Gobe za fara aikin POP. After that, za zuwa is saka tiles daga nan sai a zuwa zuba wasu little things a gama finishing touches. Dan yanzu a ga an kashe ginin. Ba na so ki ƙara wata biyu ba ki shigo gidana ba. Allah ya nuna mana hello in an jima ki zo ki karba mun gama sai kin zo sweetheart Na? i just heard some strange noise daga cikin wayanki mai kama da waka look ba haka na saba ji ba each time aka kira ki sautin waka ta ce ta saba tashi daga cikin wayarki I'm sorry, I'm sorry, I'm very sorry. Waka sabon gayan nan ce ta min daɗi shine na sa aka turo min ɗazu. Madam wannan da ne ma zan cire ta yanzu yanzu nan. Sabon gayi? Wani sabon gayi kuma? A'a. Ba san shi ba kenan. Nuruddin wanda mai take kokarin mamaye ko ina. Sai dai kai ta kaɗai ne a gabansa. Okay. Mura kamar na taba jin labarin shi lokaci a wani waje haka. But kuma waye shi, kuma ko ne ana so sake jin shi tana tashi a cikin Ki cire ta gaggawa, ki da Zan cire. Ya ka shan Bakin alƙalami ya bushe, waɗansu kaina sun zauce. turan gini turan zane ainihi ne daga Allah Ok, ok. Vamos, a la waye wannan mutumin da ɗazu ne Allah da Allah wallahi wani mutum ne yana da kirki sosai gani na yi a studio kawai zan tafi gida ya ce sai ya rage mun hanya amma da ganin mutumin nan fa yadda na gansa da wannan motar babban mutum ne ko eh gaskiya babban mutum ne tunda da ya dauko ni ma sai da muka biya wani restaurant wallahi ban restaurant din ban ma taɓa tunanin zan iya shiga in ci abinci ba amma muka shiga muka ci abinci sannan ya zai sauke na nan gida ce dai nan da wani dan kankanin lokaci zaka fi karfin mu tunda in dai kana mu'amala da irin wannan mutanen ai dole mu ce zaka fi karfin mu ko amma kuma me yasa kake irin wannan magana a ba wai ai wannan ba magana bane mai daɗi kowane irin mutum na zama ta yaya zan ce na fi karfin ku tare muka taso muka yi wasan ƙasa muka yi yarintar mu tare ko ba haka ba ko ma me ɗaya daga cikin me wani ya samu ci gaba a rayuwa ai ba zai ce ya fi sauran ba kawai dai idan Allah ya kara maka matsayi dole ka karba ka yi amfani da ita amma kowane irin abokai zan yi ai a bayan ku suke Allah ya samu da ce kai Allah ya Allah mutumin nan da ya ce zai turo kuɗi bai turo ba yanzu gaskiya bai turo ba har text na yi masa dan tuna masa amma still bai reply kar ka sake yi wa wani text message yaushe lalacewar ta wata kai haka duk mutumin da bai biya ka kuɗi ba kar ka yadda ka sake samu da sunan shi a cikin list mu in fact duk wani wanda ka san bai biya ka ba ka goge sunan shi a cikin list mu kana ji na an gama sannan wannan matar da za a yi waƙar biki na ganin ya kamata ka kira ta ka ce mata ta bada ɗari hudun za a yi ayyalla bai wannan matar ta bani mamaki ta bani mamaki da ta yi maka ne text ta mu cewar wannan aikin da ta bamu ta samu wani wanda zai yi mata da na kira ta a waya sai take cewa da ni ai ta samu wani mawakin wai shi nuruddin dauda shi ne zai mata aikin nuruddin nuruddin nuruddin wai waye nuruddin wani sabon mawaki ne waƙoƙinsa suna tashi suna yawo a gari kuma yana da kwakwalwa sosai wannan shine babban kalubalen mu ban san shi ba ban taba ganin shi ba ban taba jin wakar shi ba sai su daya da aka kira walida na ji sautin wakar shi na tashi daga cikin wayarta ta sashi asirinton nan ma ban ji wakar sosai ba saboda bana sauraron trash but then zan so ka nemo min waƙar shi in ci saboda auna irin nashi basirar ai kar a jata da nisa labai ni ma ina da waƙar sa guda ɗaya ba sai an je ko ina ba bari in kunna ma ka ji irin ta There, yeah. gaskiya well mu biyu ne da kai i must confess gayan nan ya haɗu mm, yana ƙoƙari kuma za a je da shi amma sai dai <laughs> bai isa ja da irinmu ba saboda yaushe ya fara he has a long way to go saboda namu ba irin nasu ba ne amma fa ƙalubale ne sosai sai dai abu ɗaya idan ba munafunci ba ne a cikin zuciyarka ya aka yi ka sa a cikin wayarka kana sauraro ah, saboda reference yawa ran ka daɗe na ce ya ma waƙar nan da mai shinku a cikin fim ɗin jamila ita nake so da Allah kaɗan yi mana ta yi daɗi gaskiya tambayoyin nan naku yi yawa ku yi haƙuri akwai abin da zan yi a cikin gida idan na fito ma ci gaba da amma ma nura in dai ka fito ka dare rera mana waka ko eh wallahi eh, eh wallahi zan rera muku ku da shi kan nan rera maka da shi Allah kiyaye kai Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah ya raba ka da ɗan Nasir Ranaki kai eh. tunda ya shiga gida ai mun sai mu tafi kawai mu wuce kai ka duba fa irin kayan da ganin yake sakawa fa yanzu wannan kayan ba a cikin a jikin manyan jaruman fim nake ganin irin wannan kayan kaga yana yana shiga yara duk sun watsa cikin gidan nan ba kowa a kofar gida yadda ka san babu nima a wajen nan gabaki daya Allah mai iko duk muna ganin shi kamar wani mahaukaci yana dan wadansu waƙe-waƙen shi ashe akwai abincinsa a cikin wannan harkarsa to yanayya iya wani jira shi din ya fito kullum in ka fita daga gidan nan baba na tun safe kwata-kwata baka dawowa sai yamma likis wallahi ina abubuwan yanzu sai a hankali duk inda na fita yanzu mutane sai su yi min ca wannan ya kira ni nan wannan ya ja ni nan wancan sai mun gaisa wancan sai na yi kaza sannan kuma ga ayyuka suna ta bullowa ko ta ko'ina ni fa tsoron duniyan nan nake ji kuma wallahi tsoron yadda ka samu karbuwa a harkar nan ta nake baba ai babu wani abin damuwa nake gani tunda ni dai ina zaune da kowa lafiya ban taba cutar da wani ba don mhm. haka babu wanda ya sai gaba yana insha Allah Nuruddin kenan ai ko kai kake da makiya a yanzu wato ina tsoron duniya musamman wajen nan namu don yanzu mutane ba su da wani abin yi sai dai su kula da rayuwar da wani yake yi ba tasu rayuwar ba to don haka ba zan taɓa ƙasa a ba wajen tunatar da kai cewa ka yawaita addu'a kuma ka kyautata mu'amalarka da mutane banda yaudara banda cin amana banda ƙarya banda kuma hassada banda wulaƙanci banda fasikanci to ko da ka yi su wallahi baka tsira daga muguntar mutane ba amma abu ɗaya ka tsira daga abin da Allah ya hana ka hannu daga gare shi kuma a dalilin haka sai Allah ya baka babban rabo amma mutum ko da ka yi mai kyau wallahi ba zai gani ba sai dai Allah to baba insha Allah ne kuma zan ci gaba da biyayya da kuma tafiya akan turbar da ka dora ni insha Allah ba za ka same ni da aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba sannu ku da zuwa yawa sannu rana yawa da Allah muna tambayar Nuruddin Dauda an ce in muka zo nan za mu same shi ko za mu samu ganin shi ok ai Nuruddin yana ciki bari a yi muku magana da shi ba ma sai an nemi iso dinsa ba kun san shi mutum ne mai son jama'a bismillah za ku iya zama ai ba kuwa ne yalla bai business ne mai karfi business ne a waje oke sa kaga kar muna aiki ka dinga mana irin wannan oke sa sorry sorry sa an sa out of bound bane sorry sa sorry sa ai na ga business ne mai karfi okay bikin ƙawata za a yi ina so ka yi mana waka wanda ya fi na kowane mawaƙi daɗi to um, hajiya ai ni sabon mawaƙi ne ba ni da sa a cikin mawakan nan baki daya dan yanzu na fara waka duk yawancin mawakan sun girme ni ni karami ne a cikinsu ba dai nuruddin maƙoƙinka sun karyata ka kuma mutane suna faɗa kai wa kowa fintankau kai ne karaman su amma yanzu kai ne babban su to na gode ke ba wannan ba ne kawo mu idan ka amince za mu baka lis mun rubuta abubuwan da za ka sa a ciki kuma zan so ka zo program ɗin mu guda ɗaya a ciki saboda ka zo ka cashe mana eto eh an kai daɗe ni ban taba gaskiya yin performing a wajen biki ba amma dai in kun amince sai in fara yi a naku bikin in ba matsala wannan mai sauƙi ne to shi kenan ina a gode sai ku bani listin sai in je fara abin da ya kamata amma kina ganin nurar din nan zai iya ja da tayar kuwa kai ba gwanin jin waka ba ne kuma baka san waka ba shi yasa kake ganin kamar ba zai iya ba amma sai ma ranar ai wallahi sai mun bashi kunya dan bai san kowa yanzu ya kuma jin waka nura ba ma ya san an ga ci nura din a'a bai sani ba mun muka shirya kuma da sa hannun hajiya a ciki saboda tun kafin ya zama wani hajiya take ɗawainiyar shi amma yanzu da ya zama mu ya fara wulakantawa could you imagine biki na bai zo ba kuma bai faɗi uzurin shi ba bai kira waya ba kuma ko ya kira waya yi man fatan alkhairi duk bai yi ba <laughs> haba madam ai rashin zuwan shi bai rage wa auren mu komai ba yanzu ba ga shi kina zaman lafiyar ki ba kina jin daɗin auren ki sai albarka ake sa miki come on kalle shi ko ba haka ba ke ni na yanzu ina bayan ki guran nan ina gani kamar fa ba karamin tashi zai yi ba wai waye nuratin din nan ne waye nuratin who the hell is he sabon mawaki wallahi lamarin sai na bani tsoro ni kaina baka fahimci cewa harkokinmu sun fara ja baya ba ba kan fi cewa gaba ɗaya mutane sun daina patronizing ina ba jiya da muka je office gaba ɗaya ba kowa cikin office ka fahimci haka lallai ni shaida daniel labe tabbas haka akai hankali na fara tashi manaja hankali na tashi i'm in serious trouble ban san me zan yi ba bai kamata mu kyale shi ba yalla bai irin wannan aikin baya buƙatar zama dole ne mu yi ƙoƙarin lalubo hanyar da za mu magance matsalar mu mutane fa su ne mu mutane su ne mu don haka daga lokacin da hankulan sai karkata zuwa wani wajen to lallai fa muna cikin masifa muna cikin bala'i dole ne mu yi yadda za mu karkato da fuskokinsu zuwa gare mu ta yaya manaja akwai hanyoyi da dama yallaɓai akwai hanyoyi da dama da za mu magance matsalar mu amma babbar matsalar mu ta farko ita ce nuruddin tun muna kaman muna kallon sa ba komai ba har yana nema ya zama komai mu ya mai da mu ba komai ba ka san yadda yara suke so sun fi son a musu komi nake shirye bisa ga haka ne nake so ka shirya mata waka wanda za ta gama duniya baki daya kowa ya san dan ita aka yi ah, haka ne alhaji ai duk wasu ayyuka da zan yi naka ko wanda ya shafa ahalinka nutsuwa nake na yi shi na musamman asali ma idan wani kari ya faɗo mana kowa wani irin lokaci mukan yi tanadin irin wannan karin mu aje saboda irin wannan ranar yawa tahir na ku ji daɗi kwarai da gaske kuma za ka ga irin sallaman da zan maka kuma za ka ga abin da zai baka mamaki ka san duk cikin 'ya'yana na fi son umaima ba don komai ba saboda sunan mahaifiyana na sanya mata Allah sarki <laughs> Allah sarki yawa ga ma iyayenta nan zuwa har ma da amarya wancan kanwan hajiya amina ce bari su ƙara su su yi mako bayanin komi da bakinsu sai kusan yadda za a yi ku. na na kaina dadi na mm-hmm. mama na na kaina amma alhaji ya aka yi haka ai ban zaci za ka gayyaci tahir ba amma ni dai na san cewa ni ba mu yi wannan maganar da kai ba kinga idan har zan gayyaci tahir gidan nan dole sai na sanar da wani ina ce tahir komai na gidan nan shi ke yi mana Kusa sun na sanar da wani kuma. To amma Alhaji a wannan karan gaskiya akwai wanda muka ba shi aiki dan a yanzu haka ma shi muka fito tarba domin yanzu shi mutane suka fi saurara alhaji yanzu ma shi fa aka fi yayi kinga a duk mawakan da muke da shi na hausa ba mu da kaman tayar kuma da kanku kuka ambata haka hanyi ma na bibiya na kuma tabbatar da ba a da kamar shi a mawakan hausa ya da ke da a da kenan alhaji ai duniya mai juyi lokacin wani yana kau da na wani kwarai kuwa bakin alƙalami ya bushe waɗansu kai na sun zauce turan gini turan zane yawwa kin ga gashi nan ma ya zo ɗan halak dan albarka kenan gaskiyar zancen bahaushe in ka shuka a za ka girbe yau idan ka fito a gari shi ya zo ko yanzu ta sai ka hakuri da program ɗinnan nasu guda biyar ne zan yi magana da su sai su baka ɗaya alaba shi wanda aka gayyata sai ya saura ko? daddy mm, sai dai a bashi modest night Ke? Kina nufin mu iyaye ba mu san zamani ba? Mu ma wanda ake yayi muke so. Taɓi jan ina, mu ma dan za mu ma wanda ake yayi muke so. Kaga, sai dai a bashi ƙauyawa dai, tunda dai 'yan can ai za su zo. Haba, jiya. Ƙauyawa kuma me haɗa mu da ƙauye? Yau idan ka fito a ganka, wai taron kuma sai ka raɗe. Yarani ya sai ka dace kada ka bar hanya ka kauce yallaɓai barka da ashe kana cikin gidan ban taba zamanin ai zan ganka a cikin gidan nan kai ne Nuruddin ko ni ne ranka ya dade ashe dai kana jin irin karambanin da nake yi Allah bai sai a hankali ka san mu ta sababbin mawaka ne yan koyo ne in dai an ji gyara sai a gaya mana yana da kyau sai dai zan so mu baka wata 'yar shawara ba komai ranka ya dade ina sauraron ka ka tsaya matsayinka kasan duk lokacin da yaro ya ga dan fara tasowa haka sai ka ga ta fara dan fuska haka da sauransu ka fahimta to amma ka sani shi yaro yaro ne shi kuma babba babba ne a kowane irin lokaci haka ne yalla bai nagode da wannan shawara kuma insha Allah ba za ka sami daga cikin irin waɗannan sababbin barka duniya da ɗaukaka dukkanin gara aro ne mai arziki kabar yin dagawa mai ɗaukaka kabar ji da kai wata ran za a yau babu kai ko dama akwai ranka ɗaukaka lokaci guda za ta zo masu nan za ta kare ba abin da ke da ma za ta kare kadai na jiji da kai duniya rigar aro ce rigar aro da ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi to bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa